This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na Amurka Amurka ke sauraro kan mita goma sha shida ashirin da biyu da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da LOL Niyya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Sana na iya jin kai tsaye lokacin da muke watsa shirye-shiryen nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa wannan hantsin Ibrahim Alfa Ahmed ne. Tare da sahaba Imam Aliyu. Da kuma saura abokan aiki daga nan birnin Washington ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Ƙididdiga ta nuna cewa a wannan zamani yawan shekarun da mutane ke yi a raye na ƙaruwa amma kuma yawan laulayi ma yana karuwa Muna tafi da cikakken rahoto na irin wannan ƙididdiga mafi girma da aka taɓa yi a faɗin duniya. akwai mu tafi da shirin jaridun kasar ghana da wasu daga cikin rayuwinku da kuma wa'azin kirsimeti duk sai bayan kun ji labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka barack obama ya kira ga majalisun dokokin amurka su sake kafa dokar da ta haramta amfani da bindigogin kai farmaki kwanaki biyar bayan da wani dan bindiga da makamin shigen na soja ya kashe yara ashirin da manya shida a wani hari mafi muni na biyu irinsa a wata makaranta da aka taba samu a duk tarihin amurka shugaba obama ya naɗa mataimakinsa joe biden ya jagoranci kokarin rubuta shawarwari masu ma'ana kamin nan da ƙarshen watan janairu da zai tunkari matsalolin tarzoma da ake yi da bindigogi. Mr. Obama ya lura cewa an kashe Amurkawa ciki har da 'yan sanda bayan da aka kai mummunar harin nan ranar Juma'a da ta shige a Newton da ke jihar Connecticut. Mr. Obama ya ci gaba da cewa watakil har abada ba za mu taɓa sanin dukkan dalilai da suka janyo wannan mummunar al'amari ba. Sai dai mun san cewa tun aukuwarsa an samu ƙarin Amurkawa da suka rasa rayukansu sanadin harbin bindiga. Mun san cewa irin wannan tarzoma tana da mummunar sakamako ga ƙasarmu. mu. idan kuma akwai wani abu ɗaya da za mu iya yi na hana koda ɗaya daga cikin waɗannan tarzoma kuwa hakkin kowanne ne daga cikinmu mu ƙoƙarta yin wani abu a kai. rundunar sojojin ƙasa ta amurka ta ba da shawarar kotu ta yanke ma wani soja ɗan rundunar hukuncin kisa kan zargin cewar ya kashe afganistawa wato goma sha shida 'yan wasu ƙauyuka a wani harin kan mai uwa da wabi da ya kai wa mazauna waɗannan ƙauyuka. masu shigar da kara sun ce staff sergeant robert bells ya kai hari kan kauyuka guda biyu a safiyar ranar 11 watan maris na bana suka ce sojan ya bar sansanin su da ke can da nesa a kudancin kasar ya taka da kafa zuwa cikin wani kauye da ke kusa da nan inda ya kashe wasu mazauna wurin sannan ya koma sansanin kafin kuma ya sake fita zuwa wani kauyen daban inda ya sake kashe wasu karin mutane cikin waɗanda ya kashe har da yara ƙanana an gurfanar da saje bells a wata kotu da ke jihar washington masu gabatar da kara suka ce yana cikin hankalinsa lokacin da ya kai waɗannan hare-haren to amma lauyoyi da suke bashi kariya suka ce yana fama da matsalolin tashin hankali da sojoji da suke fagen daga suke fuskanta rahotanni a kafofin yada labaran amurka ciki har da cnn cbs da kamfanin dillancin labarai na associated press sun ba da labarin wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen amurka su uku sun yi murabus bayan da wani kwamiti mai zaman kansa da ya binciki harin ta'addanci da aka kai libya da ya sanadiyar mutuwar amurka hudu ya yanke shawarar cewa matakan tsaro a karamin ofishin jakadanci da ke bengazi sun gaza ainihin rahotannin sun ambaci wani jami'in a ma'aikatar da baya son a bayyana sunansa a jiya laraba yana cewa shugaban sashen kula da tsaro a ofishin jakadanci kuma mukaddashin sakatare eric boswell da mukaddashiyar sakatare mai kula da harkokin kasashen waje shalil lam da wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba duk sun ajiye a mukamansu waɗannan aje ayyukan sun biyo bayan rahoton kwamitin da ya gano cewa akwai sakaci da rashin iya aiki a wasu sassa biyu na ma'aikatar waɗanda suka haddasa rashin samar da isasshen tsaro a ƙaramin ofishin jakadancin na amurka a benghazi ha kuma kwamitin ya ce jami'an tsaro ga ma'aikatan diflomasiya a lokacin harin ya kasa ainun duk da nana ta buƙatar a ƙara musu jami'an tsaro da ma'aikata da ke yankin suka yi tsohon jakadan amurka thomas pickering da kuma tsohon babban hafsan hafsoshin amurka mai rita admiral mike mullen su ne suka jagoranci wannan kwamiti labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc madam park gun he mace ta farko da aka zaɓa shugabar koriya ta kudu fitacciya ce a jerin wato manyan gidajen 'yan siyasar ƙasar kuma ya tsohon wani shugaban ƙasar park chung he wanda aka ce ɗan salon mulkin kama karya ne madam park mai ra'ayin 'yan mazan jiya ce duk da haka ta alkawarin za ta karfafa shirye-shiryen gwamnati da za su tallafa wa mata waɗanda ba sa tare da iyayen 'ya'yansu da kuma bunƙasa ɗaukar mata a ayyuka a ƙasar da galibi maza ne suke da wuƙa da nama ta yi wa'adi biyar a majalisar dokokin ƙasar kuma ta yi ƙoƙarin ƙalubalantar shugaba mai barin gado lemion park a zaben da ya shige madam park ta zamo tamkar uwar gida a kasar na tsawon shekaru biyar bayan da wani jami'in koriya ta arewa ya harbi ya kuma kashe mahaifiyarta mai farin jinin gaske a kokarinsa na kashe mahaifinta ta rike wannan mukami har zuwa 1979 lokacin da babban jami'in laƙi asirin kasar ya kashe mahaifinta magoya bayanta suka ce irin gogayyar da ta sha tun farko sun kimtsa ta wajen fahimtar siyasar kasar Mujallar Time da aka fi sani da Time Magazine ta Amurka ta zaɓi shugaba Barack Obama a matsayin gwarzanta na wannan shekara. Mujallar ta ce sake zaɓen shugaban wadda zai shiga tarihi alama ce ta canjin al'ummar Amurka. Ta kira Mr. Obama tambari ko misali da zama mutumin da ya tsara wannan sabuwar gamayyar ta Amurka. Wannan shine karo na biyu da shugaba Obama yake cin lambar yabo daga mujallar ta Time. dan jam'iyyar democrat kuma bakar fatar amurka na farko da zai shugabanci amurka mujallar ta bashi wannan kambin a 2008 bayan da ya lashe zaben shugaban kasa a karo na farko mujallar ta ba da lamba ta biyu ga yar maya daga pakistan malala yusufai budurwan nan da mayakan sa kai yan taliban suka harba a ka a farkon wannan shekara saboda kare hakkin mata su nemi ilmin zamani labaran duniya aka saurara daga sashen wasu na murya amurka a washington dc madalla ƙididdiga sabuwa pul ta nuna cewar yawan shekarun da mutane suke a duniya na karuwa to amma kuma yawan shekarun da suke yi cikin laulayi ma yana karuwa wannan bayanin yana kunshe ne cikin ƙididdiga mafi girma da aka taɓa gudanarwa kan kiwon lafiya da nauyin cututtuka a fadin duniya wakilin murya amurka steve baragona ya rubuta wannan rahoto da za ku ji fassarar sa a bakin salihu garba sabon binciken da aka wallafa cikin mujallar ayyukan kiwon lafiya ta lancet ya nuna cewa idan aka tattara yawan shekarun da bil'adama ke yi raye a duniya a yanzu adadinsa zai nuna cewa maza na iya rayuwa har shekara 67 yayin da mata kuma sukan kai shekaru 73 an samu ƙarin shekaru biyar kenan idan aka kwatanta da sakamakon irin wannan binciken da aka yi a shekarar 1990 wannan sakamakon wani bangare ne na wasu ƙasidu guda bakwai da aka rubuta kan cututtuka da na ƙasa da aka nazarce su a faɗin duniya. Kimanin masana ɗari biyar suka yi binciken a ƙasashe guda hamsin. Richard Horton shi ne babban editan mujallar The Lancet. All of us in the world of health focus on diseases and often bad news. Actually, the Global Burden of Disease 2010 study Dukanmu da ke da hannu a harkokin kiwon lafiya a duniya muna mai da hankalinmu kan cututtuka da labaran da akasarin lokuta ba su da daɗin ji. Amma a zahiri, nazarin shekara dubu biyu da goma kan illar da cututtuka ke yi ga bil'adama ya gabatar da labarai ne da suka faranta mana rai. Sabon binciken ya gano cewa an samu raguwa sosai na mutanen da suke mutuwa a sanadiyar cututtuka kamar kyanda da sarƙewar haƙora da matsalar numfashi da kuma zawo a shekarar 2010 idan an kwatanta da adadinsu a shekarar 1990. Duniya ta fi mayar da hankali kan rage yaɗuwar kwayar cutar hiv da kanjamau da take haddasawa da tarin fuka da kuma zazzabin ciwon sauro wato malaria amma duk da haka kowace ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka tana ci gaba da kashe mutane fiye da miliyan ɗaya a kowace shekara a zahiri ma yawan mutanen da ke mutuwa daga zazzabin ciwon sauro ƙaruwa yake yi da kashi ashirin cikin ɗari ta shekara. Mike Cohen wanda baya cikin waɗanda suka gudanar da wannan bincike ya ce waɗannan manyan cututtuka guda uku ba za su ɓace ba haka kawai. Ya ce rahoton ya lura da cewa daga shekarar 2006 kawo yanzu an samu raguwar mace-mace daga cutar kanjamau wato AIDS ko sida. Haka ma yawan waɗanda cutar tarin fuka take kashewa ya ragu da kashi ashirin cikin ɗari. Amma rahoton ya kawo ya jawo hankali dangane da sauyi babba da ke faruwa a duk faɗin duniya, in ji Cohen. So as infectious diseases have been better controlled and people live longer, and as their diets change and lifestyle change, the inevitable consequence in health is Yayin da ake shawo kan cututtuka masu yaduwa kuma mutane na samun doguwar rayuwa domin canjin abinci da yadda ake rayuwa, sakamakon da ake gani a yanzu shi ne ƙaruwar ciwon hawan jini da ciwon zuciya da ciwon sukari. A kan gaskiya ma, rahoton ya gano cewa waɗannan cututtuka da ba su yaɗa su ne sanadira fiye da rabin waɗanda suka mutu. a sanadin wani ciwo a shekarar 2010 lamarin ya sa sun fi cututtukan da ke yaduwa da cutar da ke kama mata ko yara ko kuma ta sanadiyar rashin isasshen abinci mai gina jiki alal misali a shekarar 1990 yaran da suka rasa ingantaccen abinci su ne suka fi mutuwa fiye da masu fama da kowace irin cuta. A shekarar 2010, mutuwar yara a sanadirar rashin ingantaccen abinci ya sauko daga dalilin mutuwa na ɗaya zuwa na takwas amma hawan jini shine na ɗaya a shekarar amma yayin da mutane ke samun ƙarin shekaru suna rayuwa ne cikin rashin ƙoshin lafiya in ji joshua salom shehin malami kan kiwon lafiya a duniya da ke jami'ar harvard kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta rahoton kan na ƙasa. I mean, I think in general we've been more successful uh, at reducing mortality and less successful at actually addressing chronic disability. Ina zato galibi dai mun fi samun nasara da rage mace-mace fiye da shawo kan muguwar na ƙasar jiki. Yanayin jiki kamar su ciwon sanyin ƙashi da ciwon baya da taɓar hankali da kuma matsalar hali kamar baƙin ciki da fargaba da shan ƙwaya duk suna haddasa na ƙasa. Yayin da yanayin lafiyar mutum ta canza a duniya gaba ɗaya a cikin shekaru ashirin da suka gabata, amma abu ɗaya bai canza zani ba. Wannan kuwa ne shan taba wanda ya ci gaba da zamowa cikin manyan abubuwa guda uku da ke haddasa mutuwa. To a gaida Salihu Garba, masu aro kafin mu ci gaba ga wannan waka ta margayi Dr. Mamman Shata. sauka birnin Kano. Kowa ya kwana birnin Kano, ya so an yi sarauta daidai in ya ishe adon. Washin bene na faɗi, dattawan bene na faɗi. Rannan ina ta yawo birni, na isha na fina fira, dattawan birni na faɗi, tsofaffin birni na faɗi. Mu dai tun daga da na farko, har yanzu ga kama bayaro ya hawa kama bayaro ya zauna kama bayaro mota sa sa kama bayaro amma halinsa halin ne halin ya ke tambara da marigaye dr mamman shata da wakar sarki ado bayero mai kanawan dabo yanzu ga baba ya kuma makeri da shirin jaridun kasar ghana zan fara shirin jaridu ne da jaridar ta soce ta kan labarai cewar jirgin ruwa na kasar argentina da ke tsire a nan ghana dai yanzu an sallami wannan jirgin ruwan zuwa kasarsa ta argentina jaridar ta ci gaba da cewar sallama wannan jirgi dai ya biyo bayan hukunci ne da kotun kole ta kasar nan ta yanke a jiya laraba inda ta sallami wannan jirgin ruwa da ya wuce a can kasarsa sai dai kotun kolin dai ta kashe hukunci ne wanda babban kotun kasar nan dai ta yi ta baiwa kamfanin nml capital investment gaskiya wanda kamfanin da yake korafin cewa yana bin ƙasar argentina makudan kuɗi da suka kai dola amerika miliyan 370 wanda hakan da ya sanadiyar tsare wannan jirgin ruwa tun watan oktoba da ta shige tsare wannan jirgi kuwa ya so ya kawo wa hudun diplomasiyan ƙasar ghana da argentina tsaiko sai kuma jaridar daily graphic wacce ta yi kanan labarai da take cewa wane ne zai zama sabon kakakin majalisar dokoki na ƙasar ghana jaridar ta ce zaɓo da rantsar da wanda zai zama kakakin majalisar dokoki a karo na shida a jamhuriya ta hudu zai faɗi ne a ranar biyar ga watan janairu shekarar dubu biyu da goma sha uku wannan tsari dai ya saba da abin da aka saba gani inda ake zabo, kuma a rantsar da wanda zai zama kakakin majalisar dokoki ranar bakwai ga watan janairu ran da za a rantsar da shugaban ƙasa sai kuma jaridar delegate wacce ta yi kanun labarai cewa magoya bayan babban jam'iyyar hamayya ta npp dai sun tada su a birnin kumasi inda suka sauka a manyan titunan birnin kumasi suka yi zanga-zanga mai karfin gaske jaridar ta ci gaba da cewa babban sakataren babban shugaban jam'iyyar hamayya ta npp kwajo a wasu afriye da aka fi sanin shi da sir john ya nuna cewa ko shakka babu lauyoyi na wannan jam'iyyar npp dai suna nan suna har hada su inda za su gabatar da su zuwa ga kotu kan cewa an cuci dan takararsu na na akufa ado cewa shi ne ya lashe zaɓe amma aka murkiya aka kwace aka ba wani jaridar daliga ta kara da cewar a cewa babban sakataren da ya nuna cewa bincikensu ya nuna musu akwai ƙuri'u da dama wanda yake yana cikin takardan kwamishin zaɓe yi amma ko kafin ya kai daga helikwata na kwamishin zaben sai komi ya canza dalili kenan da suka fito suke wannan zanga-zanga saboda su nuna kin amincewarsu da sakamakon zaben. har yau dai a jaridar daily guide jaridar ta kawo kanin labarai mai cewar rantsar da shugaba john mahamman ba zai shafi karar da babban jam'iyyar npp za ta kai ga kotu ba jaridar ta kara da cewar a cewar daraktan sadarwa na jam'iyyar npp da na akumiya ya nuna cewa rantsar da shugaban kasa john rahman mahamman da za a yi ko kaɗan ba zai shafi kara da jam'iyyar tasu za ta ɗaukaka zuwa ga kotun koli ba saboda ta kwato 'yancinta jaridar ta kara da cewar a cewar wasu mambobi na rukunin sadarwa na jam'iyyar ndc mai mulki sun nuna cewa ko shakka babu kotun koli ba za ta iya ta tada rantsar da shugaban ƙasa ba kazalika kotun kolin ba za ta iya ta sauya sakamakon zaɓe ba a cewar shi ko na akumiya ya ce ko kaɗan wannan magana da suke faɗi ba abu ne wanda yake zai tasiri ba da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ko makili sashen hausa na murya america a kira ghana tuma da layan zuga wasu daga cikin ra'ayoyin kunan. na na su iya nisa mai yama jihar kebbi da ina su da allah ku isar mana da godiyar mu ga dindin jama'a da suka zo ta aziyar yan uwa musulmi wannan suka rasa rayukansu akan hanyar su ta zuwa kaduna wai a cikin ƙasa bayan haka muna nika godiyar mu ga shugaban kungiyar isala na ƙasa da ya aiko da tawagarsa sannan sai malam abdulrahman isa jira shugaban majalisar malamai na jiha da gwamnan jihar kebi a rasu da na samun ɗakin yari da 'yan majalisarsa da tsohon ministan abuja muhammad adamu aleri da sauran 'yan uwa musulmi a duk inda suke a cikin duniya a fatar kowa ya koma gidansa lafiya na gode mai magana na surke musa mai na da kebe nigeria salamu alaikum sunana muhammed zalanga makwalla haɗe da jigawa nigeria dangane da kullum da gwamnatin tarayya take yi na hana barace-barace inda har ta kafa makarantun allo na gwamnati wannan kuduri ya yi kyau to amma fa ya kamata a ce an kakkafa waɗannan makarantu a dukkan lungu da saƙo na faɗin tarayyar arewacin najeriya tun da a nan ne ake samun yawan barace-barace in ba a kafa waɗannan makarantu a lunguna ba to gaskiya hana barace-barace zai wuya da haka ya kamata gwamnati ta da abin wannan shine ra'ayi na gode muhammad zalanga makwalla hadeja wani najeriya huta lafiya assalamu alaikum sakin hausa na murya amurka mai magana yanu atom tambuwal soko state nigeria ina kira ga murya amurka da cewa ta gaya ma gwamnan bauchi isa yi gurin da gwamnatin jihar bauchi cewa muna kalubalantar su akan gudanar da bukin shekara ɗari da suka yi na ta abubakar ta fara ɓalewa su kaɗai ba tare da sun aiwatar da gayyata ta gama gari domin kuwa ba jihar Bauchi wannan bawan Allah kawai ke bugun gaba da wannan al'amarin da ya yi a rayuwar Najeriya ba. Sa Abubakar ta fara Balewa mutum ne wanda duk Najeriya duk wanda dan Najeriya cikakke mai shan ci gaban Najeriya yana bugun gaba da ayyukan sa Abubakar fara Balewa. don haka mu wallahi ba mu ji daɗin rashin gayyatar dukkanin mutanen da ke najeriya domin su halarta wannan bikin ba su sani cewa abubakar ta faɓalewa bauta ga ƙasa ya yi ya bauta ga ƙasa ba wai bauta ma iyalinsa da ƙannan matansa da matansa da irin misalin da shugabanninmu na yanzu ke yi. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfana dorin jihar jigawa najeriya ina so na tofa albarkacin bakina game da wannan rana ta cikar shekara ɗari da barin duniya da kuma aihuwarsa na sa abubakar tafawa balewa to haƙiƙa wannan rana ce da ya kamata 'yan najeriya suna da ita sakamakon irin abubuwa na alheri da wannan bawan allah ya yi da kuma amana da irke wadda al'ummar ƙasa suka ɗora masa domin sa abubakar ta tafawa balewa ya mutu a gidan ƙasa bai kuma ɗebi dukiyar al'umma ya bari ba to saboda haka ina so na yi kira ga shugabanninmu masu mulki na yanzu da su duba baya su ga shugabannin da suka shuɗe wani irin mulki suka yi ga al'ummarsu domin a yanzu halin da najeriya take masu mulki wai gasa ma suke na zama buloniya yau da dukiyar al'umma to do Allah don annabi su yi karatun baya su ga wani irin mulki shugabannin baya suka yi wadda yau sun mutu amma sunan su bai mutu ba mai magana alhaji audu mai gora malama dorin jihar jigawa to madalla ganin kirsimeti ya yi kusa ga wazan kirsimeti nan let it be christmas everywhere in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are. To ina barka ma jama'a war haka lokacin nan da Allah ya bamu na Kirsimeti. A cikin littafi mai tsarki dai Kirsimeti yana bamu labari a cikin Lukka Sura biyu, aya sha hudu tana cewa ɗaukaka ga Allah ta tabbata can cikin sama mafi ɗaukaka a duniya salama ta tabbata ga mutane da yake murna da su matuka a sai ko kirismeti lokaci ne na salama gama ubangiji yana can mana ai salama ce ya aiko ma mutane a duniya musamman a wannan zamanin da muke ciki mutane ya kamata a cikin kirsimeti nan mu nemi salama da junanmu a ciki wato mutum da mutum mu nemi salama da mu Ubangiji. A cikin wannan Kirsimeti, mutane ya kamata mu kawo zuciyarmu kamar yadda littafi mai tsarki yana faɗa mana cikin Luka Sura biyu aya sha hudun nan cewa lalle ne Ubangiji na farin ciki mutane idan suna zaman salama da junansu. Gama shi Ubangiji ma domin yana neman salama tsakaninsa da ɗan Adam, shi ya sa ya aiko mana da ɗansa mafifici wato ɗansa tilo guda wacce da yake duk illakacin da suka ba da gaskiya gare shi ya ba su iko su zama 'ya'yan wato 'ya'ya ne ba irin na jiki na mutuntaka yadda muke tunani ba amma 'ya'ya ne na cikin ruhu to shi ne a nan ubangiji yana cewa salama ga mutane a duniya ɗaukaka ga Allah a can cikin sama mafi ɗaukaka sai salaman nan ba nan kaɗai ta tsaya ba ubangiji yana farin ciki idan mu muka zamna cikin salama a junanmu cikin salama da ila abin da aka danka mana a yi mu yi shi salama salama wato ita ce zaman lafiya zaman kauna zaman cikakkiyar tarbiyya zama ce na cin gaba zama na kowane irin halin da zai kawo eh, wadata ga rayuwar kowane mutum ba ma sai wacce da kuna jinsi ɗaya ko addini ɗaya ba a'a duk dai mutane ubangiji yana son zaman salama a tsakaninmu domin shi sarkin salama almasihu ma wato sunayensa yana daga cikin wace da ake ce da shi sunansa sarkin salama kuma yariman salama wato shi salama nan shi ne ma'anar kirismeti da jama'a suke biki cewa salama ya zo duniya salama kuma ya tabbata har abada duk wayanda suka bi almasihu da gaskiya da zuciyarsu ɗaya wato suna da zuciyar yafewa suna da zuciyar kauna suna da zuciyar neman cin gaban karan kansu da neman cin gaban mutane da neman cin gaban kasarsu. Let anger and fear and hate disappear. Let labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya kira ga majalisun dokokin Amurka su sake kafa dokan nan da ta haramta amfani da bindigogin kai farmaki kwanaki biyar bayan da wani ɗan bindiga da makami shigen na soja ya kashe yara ashirin da manya shida a wani hari mafi muni na biyu irinsa a wata makaranta da aka taɓa samu a duk tarihin amurka shugaban na amurka ya naɗa mataimakinsa joe biden ya jagoranci ƙoƙarin rubuta shawarwari masu ma'ana kan nan da ƙarshen watan janairu da zai tunkari matsalolin tarzoma da ake da bindigogi. rundunar sojojin ƙasa ta amurka ta ba da shawara ga wata kotu ta yanke wa wani ɗanta hukuncin kisa kan zargin ya kashe mazauna ƙauyukan afghanistan goma sha shida a wani harin kan mai uwa da wabi da ya kai musu masu shigar da kara sun ce staff sergeant robert bells ya kai hari kan ƙauyuka biyu a safiyar ranar 11 ga watan maris na bana suka ce sojan ya bar sansanin su da ke can da nesa a kudancin kasar ya taka da kafa zuwa wani ƙauye da ke kusa ya kashe mazauna wurin hannan ya koma sansanin nasu kamun ya sake fita zuwa wani ƙauye inda ya sake kashe ƙarin mutane cikin waɗanda ya kashe har da yara ƙanana rahotanni kafofin yada labaran amurka ciki har da cnn cbs da kamfanin dillancin labarai na associated press sun ba da labarin wasu manyan jami'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka su uku sun yi murabus bayan da wani kwamiti ya bayyana cewa an samu matsala a harkokin tsaro a ofishin jakadancin amurka da ke libya masu sauraro da takardattun labaran muka zo ga karshen shirma wani lokaci sai kuma can da karfe hudu na la'asar agogon najeriya za ku ji mu dauke da wasu shirye-shirye kafin mai ban kwana dan ban gaisuwar a wasu na a amurka zuwa ga malam aliyu m umar na kwalli da ke kanan dabo da fatan kuna na lafiya yanzu a madadin sahabu imam aliyu da cd wanda ya kula da ake mana wasa shirye-shirye har ma da injiniyan ma wani hantsin jim hammond ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.